أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سكينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها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 ci gaba da wannan darasi mai albarka da cewa ƙwaƙwani mai girma a wannan shirya biyu da ramadan kullum biyar ga watan biyar miladiya dubu biyu da sun tsaya tafsirin a ta biyu da hamsin da hudu kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗaita da cewa a cewa a bayar amurci a bayar da abin da ya azurta bayanka da shi tun kafin a biya na da ake babu ciniki بعض اللي هي دراسة الأنفاني بعض كل شيء جنبه هي الأنفاني كل بداية منه ألا بداية الله سبحانه وتعالى فلما فتح شبه المفتاح والكافرون هم الظالمون من تقدير مع أنني على أسف وكان مناسبة لآية بتدرسيتك وآية kafirai su ne a zalimi shi yasa abin ci a ciyar a su su ba wani abu su ne suka zalunci suka wuce gaskiya suka takura wa masu gaskiya ko kuma kafirai ba su amfana da ceto ba su amfana da soyayya ba su amfana da ciniki ba na alƙiyawa ko da da kuma wannan ba kuma bane ba duka ne duk abin kuma an yi kuma ba suna aiki tare cewa ita ciyarwa abin da yake na Allah tsakaninsa zai kawo ci gaba da miki kafa da kafin shi kuma ba ta ciyar karfe cewa kamar alzalimai abin da kafin ci kuma kamar shi ne ruwa ba a Ayyar mu ta yau ita ce ayyar mu girma a aikin da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wa zai ka ka ga wa an tambaye shi ka santa kuma cikin ikon Allah da gaskiyarsa shi ma nazari ya ce ya aikata kuma shi an zai ce zai hanta umarni da wani abin da ya mutu murna ya kuma jinjina masa wannan dace da ya wannan aya ce aya sura annabi Musa din cikin sura akwai ayoyi duk wata aya da ta cikin sura da ta kai wannan sura ta tattara ma'anoni ba da ta kai wannan aya ta tattara ma'anoni manya-manya masu girma aya tana magana da aka cikin Allah subhanahu wa ta'ala mutum da ta girmamawa mutum da ta da bauta mutum da ta kaɗaitawa

allolin mashakan maka allolin larabawa kuma aka duba sun ɗauke da dukkanin kusan allolin da aka bauta bayan na na mutane ko na aljanu ko masu bauta wa mala'iku masu bauta wa annabawa ko imamai ko shehunai duka kaya tana ɗan ishara tana duba zana suna nuna cewa ba su isa ba ba su kai yadda za a girmama su har bauta musu har a nema a wajen su har a kawance su irin kawance su zan kuma sauran su Allah fara Allah suna ta ta shi ne suna alam dukkanin suna ya ana sukan wannan suna da su shi Allah Rahman Allah Rahim Allah Rahim suna duk da suna yawan Allah amma saboda kasancewa shi ne mafi alam kuwa وانتم تشوفوها وانتم تلبسوها وانتم تزينوها يا جماعة ديك حلو سنة معناتها هذا مجد من أول شيء يقول الألوهية هو الألوهة شنو بوجاء أما معنى البوجاء وهذا الشيء كان نزول ما تكأر أو لا ما تكأر girmamawa da matuƙar tsoro da shi wannan abin mutuwa akwai da suna amfani da kan soyayya amma a soyayya ta kai inuwa da sai ta zama ta yi tsarin da abin ta zama kamar hauka ta mutum ya hauka shi na bauta yana kan wani abu har ya san an yi bauta na irin su kuna amma daga nan su kirawo iyayen bijin su kowane bijin ilahi ilah to al ilahu ce aka sarrafa ta الإله ثم الله فقالوا بما صرفوا إذا عرف عرف منهم بالنووي والمغسلي والنووي ثقل في أبشر والغرف ما جاء حديث الإله شنو نجي الله وأنا شيء لما قال مثل إن بس كنا ما ما أعطي نفسي أسمان جامي جدا ثم ثابت ولم لا يسمع ولا يسمع in ka duba da Allah ɗan yake amfani da ita yake suka tafi da wannan suna na shi jami'i ba shi da makarantar ba shi da rabo suna ne kurin kandarare ba ɗago shi aka yi da wata ma'ana ba ba wata ma'ana ce ta aka ba da wannan suna wasu damu bayan Allah samu jami'ai ne su da ma'ana za a ce jami'u kyakkyawa azabar da kyawun nan za a san muhammad a ganyaru kuma za a gaishe da haka kuma suna khadija a nasa tauyayya irin irin dan makwaini da ake cewa makwaini to kuma zai ga babban mace kuma su mata khadija asalin sunan kenan ta ga kenan mu a kan mai adam babu alaƙa tsakanin sifa da sunan mutum ala ce mutum fari alhali baƙi aka yi babbar ke da hankali ana duba shi da ƙarfin ɗan adam amma sunayen Allah su kana da alhibinin su duk ma'anar da ake asalin kalmar da ke ɗauke da shi to Allah su kana da Allah yana da wannan sifar mafi kyau mafi ƙwarewa shi ne ma'anar da ya asma ukusuna Allah yana da sunaye mafi kyau albani wasu kuku za a yi ta a cikin kyan wannan sunan هون لما احنا شيء قوي عدد شيء شيء الله تكون جامعي ما يجي على هذا نور عبد في بس تمالا انا شايف شيء الله سبحانه وتعالى قال شيء الله ونا يعني كذا الله لا اله الا هو ما هو الذي في الارض ما هو الذي في النجس لا إله إلا حق يعني أمر لا إله إلا الله بجنا أكبرت من اليمين لا إله إلا هو باب والتي سألوها متى تذكية لتنتنت تنشي في شفلة الحي القيوم وانا لا لا لا لا إلا في كلمة توحيد في نيتي وانا تبكي كلمة توحيد لا إله إلا الله كلمة الشهادة لشريك سبيل المسلمين كمان أبو جميل لا إله إلا الله تقول أبو لك أبو تاوى أن قولش أن قولش رانا ووتا قومت قو الجنة قو صالح قو فاجد قو فوتا وشكما ذكر Allah shi kuna mutum ya amma babu wanda yake da gaske wanda ya cancanci abauta masa saboda kamalar shi ne komai ko shi ke kula da komai ko shi shi kaɗai zai rawa wannan a dunkule sai kuma a shirin bayani me yasa ba mu ke kwatace ce alhayyar ƙayyu shi ne rayayye matsayayye mai tsiri rayayye mai cikakkiyar ma'anar rayuwa sabaninsa ko dai zama biyu tunturarren abu ne kuma goma kai suke ne suke iya ba su komisi suke tuntura abin da suke kafar wani ne da suke sani sifar wala su duron laɗasin min ala hada kuma ta zamana wadda ko wala suwa wala yahuda wanda huka wannan wannan ya ido kanu jalin sarki da ya nagari

يرد درسه يورى ربنا لكن ما انا حسيت شفت تنبيه من كان من كنت من اي من كنت تنبيه بعد يعني صورة شيء الا الحلم مش كثير ايوه مش كثير ايوه تحت هذا هنا دي دي ايه بايرو دي ايه خناو دي ايه ساو دي ايه rayawar shi kansa subhanahu wata'ala raya wani kashe wani azurta ana sufofi na kamala in ce cikin rayuwa su. to gudun rayuwar mutum shi ne zama tuki mai shirya ya fita aikata abin da kuka kushi halat shi ne rayuwa kishiyar ta mutuwa mutuwa ba ta ce kuda iya magana ga shi nan a gabanka yanzu yake dare yanzu kuma da an cire ran kuma ya zama tafiya ba inda zai Allah yana na kusa hannun ka na kasu da yanzu kuɗi babu rayuwa a tare da shi. Al-Qayyumi shi rayuwar ta kuma ta dogara da ta kuma ta sufanci da rayuwa cikakke shi ya tsaya a kan kansa kuma ya tsaya wa wani shi ne kuma wannan suna da lalewa kuma na haka shi ne suna da abu. Kuma duk wani abu da na yi wa wani muna cikin shi Allah ta da haya rayuwa mara iyaka wajen kamala sannan kuma ba shi ta tsayu ya tsaye da komai komai da shi ya duba shi ne kuma na samar wanda kowa shi yake dubara shi yake tunkara da neman wasu bin misali a wasu Allah abin da ke tsayu kore su anan wajen tare wato yana shara ne zuwa ga ko ku tabbatar da wani suna guda yana kusanta Allah a kan kansa kamala hayat sai kuma kamala su ga bayan cewa shi ne ke rike komai sannan da kasai komai da kuma a nan suke yalla ba la ta kudu hoto na tunanin tun da shi a kai kayyumu to za a fasara maka hayat ɗin da kuma kayyumiya saboda cikar rayuwarsa da tsayawarsa da komai to fa gyangyaɗi baya ɗaukarsa wala bacci kawai da ana kusa yana nufin ce ba wani abin da yake kaucewa Allah Allah ya kaucewa nan ɗanin gafara ko babban gafara saboda a cikin su akwai da yake baya da ruwan bacci kan da ita cin bacci yake na wanda cikin tsuntsaye a kan tsaya bacci an yi masu wata da masu su da su an yi masu shi ke daga su kusan yin yi su. ba kuma masu tsohon bacci irin wani mutane mutum bacci to aka fi wani zai idan mutum ya bacci ko hatta sai bacci abin da yake gudana a gefen sa ballatana a ce ina rike da wani abu to Allah shi ke komai abin da yake mutane ilimin sa ko ya fita daga hannunsa shi da akwai mutane abin da ba bacci ba ba bacci ba zina to da ne Allah subhanahu wa ta'ala saboda ko dan gajeren da fala dan gajeren da fala ko dogon da fala Allah abin da zai ta amma a shi kuma ko abin da yake yana zuwa da san kan kamar shi bacci bacci kun sha za ka saka shi ko yanzu zuwa maka yake ya tsaya to babu ta kowace hanya da wani abin da ke cewa a wata samun wata yana kamala, yana kallo da wata kamala ta rayuwa da kamala ta ilimi ya kasa fata da Allah subhanahu wa ta'ala sabanin gumaka sabanin ɗan adam misali mutanen shi'a da suka goya damar su malamai siffanta wasu da sufofi na ubangiji ta ɗari da cewa sun san da alamun ma kana wa ma sai da kuma wa ma alamun ce ya san duk abin da ainihin ya kasance a ya san abin da zai zo nan sai abin da ma bai faru ba ya zai faru ya san ko da ya ga dama kuma zai wannan yana mutu na in na zuka da

cikin ke Allah zai fito da shi dan tsoron kar a kashe shi ka a cikin rani ke ina su a yana cikin rani an aiki rayuwa saman shekarar biyu kullum addu'ar su an jira Allah wa faraja Allah zai gauta yanayi fito da shi kaga a ce to amma suna cewa har ina ba sa rufanto ba sa rafanwa wata sallah ba sa yi ba sa mantuwa a domin ilimi babban wasu ce ta ubangiji ta Allah ubangiji ne yana haifar da ilimi su kuma suna abin da ke dama da su dai kafin maka sun san iyaye su su ba su da wannan ilimin Allah ubangiji ke tabbatarwa da kansu su wani mutane cewa dan ta ko da shi nasu wala nan bacci za kwanta kai nauyi za ka yanke imanin zai wuce ka فلم تدفن تداويون فلم تفرق تداو شما باش وأن سبحانه وتعالى كل شيء إلى منفى لتكرر الوصف لتكرر أي وصف كم باين أو من ذا تيجي بدنا شما ينسى هذا باين فينا فنبش كثير ما يكون يقول تشي له ما في السماوات وما في الأرض أبن ديك تميز في ناسا ملكك nan an ƙara ci gaba yana riƙe da komai baya bacci baya da gobe dalili ai komai din naka to tunda ku naka ne ai ba dai in ka da abu za ka baka da kocin ka to kuma kuma da alaka kullu yawmin huwa al'ummar nan halittun barkatai da wanda muka sani da mu sani ba kai kai garin ku ma an kalli garin ku Kano ko Katsina ko wani abu ka san ba zai taɓa yiwa a ce a kowane lokaci da za a ci gari duk ka babu mai wani abu ba zai yi kai ko unguwa ce duk da gidanka dai ka zai wannan da sai da yaran ka san kowa ya bacci kamar ko mutu har ma a zo a yi fada kamar amma unguwa ce ta kai unguwa lokacin da ne ya bacci lokacin da ne ke tashi lokacin da ne ke samun jin daɗi lokacin da ke cikin damuwa ta shi lokacin da ne rayuwar shi aka wani kuma ya mutu ya yi duniya tafiya to tun da ba haka ne kamar da ka san gida ne ya zai dole ba su daga mala zai komai zai da komai to amma sauran abubuwan mutaba babu wani magana ko kusa ko alama kan mutum wanda da zai shi wannan illa da ila cikin mulkin komai nasa komai a hannunsa komai shi ke kulawa da shi shi ya sa ma babu wanda ya isa ya ceci wani a wajen ya kwaci wani a wajen ta ta lauce wa kowa bijiyu wala jarwa bijiyu wala jarwa shi ne yake tseratarwa in kana cikin damuwa shi ne zai kwace ta amma ba wanda ya san shi ruwa ya neman ka ya neman zai kama ka wani shi ne ce ai shi kenan shi ya ka ya ɗinka da ake faɗi a wasu kasoshi ranar yamma da kuma mutane imamu ko za ka sa aljihun kuma Allah ba a masa da shi ne ta ce waye isa ya a ya wani a waye isa babu tambaya ake ta korewa wannan lalazi wane ne wannan ya shawo inda hu zai ceto a wajensa ya kwaci wani a wajensa a yi masa dole a duniya wani sarki wani shugaba wani jagora akwai wasu da an samu a yaren siyasa ya tuta kulogai a da su kulogai wanda suke da su yake dogara da su yake rayuwa sai wannan kulogan na da sun kawo da arzika ya yi to wani mai laifi ne zai samu shiga cikin kulogan shugaban nan bai ce ko a baka nan ko a buɗe waya ko kuran a je a riƙe hannunka a wutar da shi wani da ba a wucewa kuma ka wuce ma to shi ne ceton da Allah abin da ke ta uwa ya isa ina ba su zaɓen nan sai ni da izini ya yi da irin nan shi zai ce wani shi ya ci wani tafiya shi waye ne wa Allah ta tsanan da jiki al'amuran su shi da shi ba amma Allah da ya dama su su Allah su ba da sun fatar a kan yaba a cikin rubutun amma mahmuda shin da da wani zai je da allah ranar alkiyama idan aka ta wannan wahala rana ta sauko a cikin rubutun mutane azaba ta yi azaba manya-manyan bayan allah masu ɗan farshen su za a ranar alkiyama sun ya sami ke tunani a biyo adamu a ajiyojin israel a ajiyojin mutane a jiyo zai isa duka bayan Allah kowa da alaƙe shi manya manyan annabawan Allah ka taimaka mana ka roƙa mana Allah ya tsaye da wannan azaba a yi tsari kowa ta inda manzon Allah su ya tsaye shi ne wanda Allah ya ware ba wannan matsayi shi ne a ne ba su kan amma matsayi abin yabo duk duniya za su bi shi akan wannan annabawa sun kasa kowa ta ke nafsi nafsi ni wata kai da nake ku je wajen wani ku je wajen wani hafi a gidan Muhammad ba ka cewa zai shi ta nan duk kushi ko ke rana ke wuta dan mala'iku ba shi zai cewa ni sai zo don Allah subhanahu wata'ala ya ji ta ci gaban ya ji ya koyi ya koyi ya koyi abin da zan gaya wa Allah a wannan ranar a yanzu masu ce haka ne to haka ya yi ya yi fadanci ya yi roƙo to shi ne illa da irin to kuma in an zai irin ita kuma shi ne ta yara ta cikin to sai kuma wanda ya ga dama ce tare ba kowa da kowa za a fasa ويشاء

ɗaya ma za su ci duka wannan ana samu amma sai wanda Allah ubangiji ya ba shi izini gefe wayar ba kuma sai wanda Allah ya yarda a ci ba kowane kare da zuwa ba kafiri zai ci wanda ya yi alkafurori manya-manya ranar kiyama manzara sulama zai ga wasu mutane ya kan cewa wanda al'ummar ta ce idan ka cewa usai hadi usai hadi wannan ai ɗan jama'a ta ne mutane na ne ku ɗaukar mala'iku sai su shiga tsakanin su sai su shiga tsakanin su ki ce ya yi haka shi ya so na tafi kuma a haifu ba ba ka san kirkar kirkirar da bidiyo da alkafori da ihdas ina da ma'ana guda biyu ihdas na addini ko kuma ihdas na wani ƙa'ar laifi ne ikirwa al'umma ta musifa wani bala'i ne ta da shi yana cikin ihdas wannan shi ne ake cikin na kafin duniya sawa'un ya san su da sunaye ko da kuma bai san su ba wannan akwai da da sun yi ridda da wanda sauran su da zai ci to irin wannan annabi na kallo za a zarta shi ma sai ce su kan su ai ne da su ai ne da su ba wanda da sallallahu alaihi wasallam dan a hadisin ce to wannan dogon na Qur'ani sai zai yi gaisuwa ya roƙo a ce masa ishfa tushaffa kai miki to za a zarta وصلت تؤفى أو أذى أراك فكيف يحدد حدا في أحياء الجنة أنا أطلع من ابن آدم ثم جعل عتباش رؤوف الرحيم أنها أنبأ يا أم بنت نامزة في الرهام يعني أنت فهمت هذا إلا بدأ إذا يتقوى ماشي kowa ya ce amma hajji za a yi Allah shi san daidai shi zama ne shi mun rasu man bawa ne abin da Allah ya fara shi zai shi zai ba ta san da kun da Allah ya fara shi ba to ba shi da kima ba shi da cancanta ba shi da quality na shiga aljanna a wannan lokacin Allah sai ya ji kuma an mai shi da tafiya da Allah na shi da Allah ya fara shi da shi da wannan ba ce to wani abu ne wanda yake nuna isar Allah shi kuma Allah ya yi sai ya tsinci na wani bawan nasa ta sifar ki tafi kenan sai da a samu tsinka san ka tsaya mutum mahmud al'umma ta san matsayin ka ya muhammad zai kace bayan suwa na suwa da sauran shi kawai ke su mushrikai manya-manyan mushrikai da ƙananan mushrikai suna ganin cewa iyan mijin su za su je su kwashe su shigar da su a zuwa farkon zuma da ne Allah ya cewa ma'ana abu da والذين يقولون inna ne Allah haka suke cewa ba don wani abu yake da saboda tsoron zuwa ga Allah ba so bauta ba shirkan maka iya cewa akwai Allah Allah da wanda ina an ta ce Allah shi ne Allah Allah shi ne to amma wannan ya yi su taimaka musu in ji gaban Allah za su ce su su ce su shi Allah abuwa ne da yawa yake cewa ba su وهو اللطيف الخبير لا بس يعرف مشين اللطيف من الدرجة العلمية الخبير ولا مثلا شيء كده وزي شيء خبير هذا الصور طبعات على يعلم خلاص فشينا يا ترى قبل ما يجي تشي دوزنس قبل ما يجي بانس دوزنس أما ألوك شو بدك ولا شيء مثلا سوق مثلا ومين إلى مثلا في كيلو ويجي شيء حاطة على نفر مكيو أو أونيا ai kamar tana ganin su ke kafin komai na to ba a isa a san wannan abin Allah komai na ba a san shi ba illa bi ma sha abin da ya dama da kunshi na musu sai abin da ya dama kunshi na musu a ƙarshen rukuhiya يعني شيء يفهم كومي ko ba zai bai wa kowa ilimi ba sai wanda ya Allah zai wa alamun a ahli illa sai wanda ya tsaba mutum da rasula wani manzo ne inda da masu yakan cin hausa manzanni da mala'iku da kowa a cikin matsayin ka wani azalar ne zai ba ka dan kuma in shi ya faɗi kuma ba zai kai komai Allah su fara masa amma wanda ba sai na ana zaka Allah bai zaka ta'lamu أنكم لن تروا ربكم حتى ku sani ko kun san cewa ba za ta da ce mutu haka annabi Musa da yaji ya ce su zai ga Allah wannan mulkati da zai ga Allah subhanahu wa ta'ala yake rabbi amri ila ta Allah yi nan mu'jiza yace ba za ka gani ba amma kalli wannan mu'jiza in dai na bayyana gare shi in yawa inda ya tafi ma ɗaukar wani jami'a ɗaukar Allah wani jiki jawo da nuna da nuna wata guda idan Allah wani haske da ya cika gaban mu za a kan gobe ya ce wannan hijabun shi ne ya ana nuna shi nurun amma a ce wani haske da ya igiyar biyu na ba zai iya zama amma aka mutu a aljanna babban jin daɗin bayan Allah shi ne shi kuma ko an ga Allah din ba wai ihada ba a yi shi ne za su yi kuwar ba idanun ba ta kewaye wa Allah idraki shi ne ka san abu duka to za su iya Allah zai yi kuwar da za su ji daɗi kan ma a manta da daɗin aljanna daɗin da ake ci na abinci da abin sha'awa za a manta da sauran sifar Allah subhanahu wa ta'ala amma ba ba za a yi da komai da ko komai na shi ce illa ma ta sai abin da ya ga dama أحسن إلما وجئنا من الناس إلى ربها ناظر شيء لا لا لأن الإشارة الذي أخذ الحسنى والزيادة لا لأن الحسنى شنو الجنة كما شنو الشيء كما من الضرر وسع كرسيه السماوات والأرض an gama da ɓangaren ilimi sai yanzu kuma ana magana azama girma girma Por que girmansa kursiyu kujerarsa ta lotu kan mai da ƙasa kujerarsa ta lotu kan mai da ƙasa gaba ɗinsu ma'ana za a ɗauki sama wannan sama guda bakwai sama bakwai ƙasa bakwai da duniyar da ake ji da ita da ake tsaye da ake fana a kawai da a kula da a kula da a kula da a kula da a kula da duka wannan abubuwan da za sun su ne sannan za su tattara su gaba da yadda zuwa a cikin kusurin Allah ya tafi su bal Allah su na ana yin shi na abuza wanda ta ce samun a cikin haifin yana cewa ya kwatancan a ɗauki sama ko ƙasa a gefe su a cikin kashi kamar ka ɗauki halaka halaka kuma ce kwamo ko ƙandala ne ba da a cikin kirkana cikin wannan wannan abin abin da suke kare wa na su yake na kuma ka ɗauki wannan ba ta ba ma sai ka tara ɗaruruwan babbai sannan abin suke ba tara kuma da jikin kuma mai kujera Allah subhanahu wa ta'ala Abbas ruwa ɗaukacciya da cewa ya shi ne kamar yadda a al'arshin sarki mulkin sarki karaga a sama take ba a yi ta to wannan matakalar da za a kawo shi ne kuma idan sarki yana kan gadon mulkinsa yadda zai saukar da kafa su za su gani da yake baya wanda shi ne kristi da abu da ma'amar da ba a ma'amar da shi da abu musu a shi'an yawon kuma da sabbai sun kai uku su hudu ba ce a gaba ne ba ta musu a sunan amma ne da mutu ba Allah a hudu za su fito wata magana ba ce su kuma su ba da su ba Allah ba abu ba ta wani ta cewa alkunfi ne da abu ita ce kujerar da ke ƙarƙashin al'arshi ba al'arshi ake magana shi kuma al'arshi yanzu ma za su wani hadisi da na aka shi a cikin tsaye shi ma gaba ya ɗaya aka da duk wani gaje jefa shi suna kuma kaji da kowa ne a kan kai kamar kaji da kowa ne a kan kai saboda haka Allah Allah shi yau Allah yana magana girman zafi girman zafi sai ma ku ci da abin da ku ci na kama ɗauka da harshen ko ko alim sai an arshi inda da iblisa ta ba fadar ta ba ko ina sarrafa Allah ko ya shi da sa na adam na abin da adam zai yi illa ya mai kawiya wani hadisi da za su zama faɗin labarin sai da cin mala'iku lokacin kashi cewa ya yi tsakanin kunnansa da kafaɗarsa tafiya ingarman da ya fi shekara ɗari da shi ma bai sha hamadu ko bin suka ce kuma na ilimin labarin da yana tallafa da ƙarshe ƙafarsa tana ƙasan sai guda bakwai ma'ana shi kadai ya kece duk abin da ka sani girmansa ya ke har zuwa ƙasan ƙasar

tana tana ji zaga da ɗanyi sai Allah subhanahu wa ta'ala da yake domin na uwa haka shi yasa yau ma ɗaure sama a tsayin jini da kursu ranci ya wani ciwon ma'anarsa Allah kuma ji zai nan na ke mai gaba ɗayan da yake da wanda kan kamar ta kanta haka an da tsaye a duniya yau da kuma sai su yi kamar yadda iya rubutu rijistara ko na wannan ko wani sakatare sai ta tsara takardar sai rike ta haka ala biyu sa wannan ba kuma zai ba wannan ba su ba kun biya su biya ne to da haka na ala na faɗin girman sun na yau mai kiyan ko kuma an kuma dukkanin su sun ci a na labe wujin ne aka ala sun aka ya faɗa ala sun cewa duka mai sanya tsaya zuwa su a sanya tsaya kaza a haka Allah ubin da dukkanin halittun gaba daya bisa sa'an da gaba daya wannan da tsarki biyan ne da hannun sa na jama'a ko ke sa ya yi dukkanin hannun Allah duka jihar mai kuma ana fadin ilimin Allah wala ya hudu fi zuwa ko da haka kiyaye kan bai da tsari idan shi asalin kalmar udu a da udu a nasa ya karkatar da shi kuma da ka ɗauki abu za ka ɗan girkice da ka ɗauki abu mai rigo za ka ɗan girkice jikin ka wanda ya koma ka mutu da kuma kuma duk da za ka kai to babu kiyaye sammai da karfin da kula da su da fijin ɗinsu da komai da komai na su? wa ta'ala da kirutun su ya hana su shaidanin su ta su ta su إن الله يرزقكم رزقا بعيدا قال إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد Allah shi ke rike da su kasu ainihin fadi kasu nushi kasu tafi wasu kuma da ya nufi haka kan kan da shi hana haka ne kan da shi hana shi ruguza sai ga ranar yawa yawa da su da wata ai kuma kafa sabuwar da shi sallah wani ne imamu ne kan girma shi wannan shi ne girma wannan aya sai yana cewa duk wannan kamar da wani ba na aure ba a ba sai kai komai ba a kan girman zatinsa da girman mulkinsa ba su la abu iyayen su ba su halci ko huwa al'ali da shi al'ali mai ɗaukaka a ɗaukaki da dukkan nan a zatinsa Allah ubangiji yana gurbishin dukkanin للدنيا الله ربي سبحانه وتعالى مكي وكخاء وجه لك ماشي بزاف شي نعاش الاج شي يري في الدنيا او ده كي انت من الدنيا شي دنيا تلا دنيا واقو تما كتمني بدي اعطيك هو ما دي بيني لك مركو بكونا نفسي الله في السوي اول نص الاجل ثم قال لنا بزاف عاش الله تعالى هو ميكا عشان وانا لهم علوم يتحقق وهو القاهر فوق عباده إيه هنا أين ينظر بشوف هنا شيلة أبنية قدامة شيلة أبان تتهد بالقاهر تجيل من تروجة ألا في سهلة وعند قدامة فرعون اللي بالقاهر يقول ما أزلق من الله غيري أنا ربكم الأعلى أخذ الله نكال الآخرة لا شيء كيف تتعلم أبنجة فيه شوف قوة الانفراد قوة السيفلايزيشن كان كان حضارات فتم دعوة ما تجيب دعوة دعوة ما تجيب هو منين يجيك جمع لوكشي من الله يقول من أهل موسى القحار الجبار بن جولي هذا شيء لا تأتي تأتي من أثنين وثلاثين تكمل في الكلام الرائع وتبرر أيضا من الفتوى أما التقوى 那你做那个高远工作，شوف علوي علوي مبادئ ألا نعبدها من يقبل كريتيفيتي هم علوي من القهر علوي من التهوت كما يقول العظيم الجرمة العلوي شيء الجرمة كما الجرمة girma ɗaukaka da girma mulki da girma isa duka al'adu ya su mutu su babu wanda yake na hantar masu ne a wani lokaci da yau ya kuma yi wani ake da ciwo ya ta fi musamman haka wannan ta abin da ya ta kuma kuma na san kuma musa a yau kuma ba ya fi abubuwa cini cini